kamar fa kina iya gaya mini menene ne sa kika buɗa shi na buɗa shi ne saboda amfani ga 'ya'ya mata wanda ba su aikin komi suna zaune cikin gida saura kuma gaskiya sun ma yi karatun mai babu aiki to saboda haka nan dai ne muka buɗa shi a cikin kin gana ku dami dami ake koya mata bangaren karatu hakan ga muna koya karatun ƙur'ani da littattafai su fiqh tauhid da juj da su sira sannan kuma muna koya yaƙi da jahilci irin rubutawa da karantawa hakan ga da wanda ba su ba karatu sannan kuma ana koya harka kwamfuta informatik tunda akwai ilafkin da sun yi karatu ya ba su yi nisa ba mai suna isa karanta kuma su rubuta sannan ana koya tela dinki hakan ga ana koya kuma turaruka da wasu mayuka na shahawa na jiki da sabululluka muna koya kizin haka abinci girke-girke da wani jiha a cikin hakan ga muna kuma koya bangaren irin kayan kawar daki da mata su iya yi da hannunsu to yanzu wannan duka da kika zana muna ke kadai ke koya mata shi ko kina samun wasu wanda suke tallafa miki a'a ba ni kadai ba ke koya ina samun wasu wanda suke kama min kuma su ma biyan su nake yi ya ne tsarin karatun yake duka rana ɗaya suke zuwa su koyi wannan duka ko kuma akwai tsarin da kuka jaddawali na karatu muna ɗalibai kusan kaman hamsin hakan ga muna da jaddawalin mu na karatu kamar kowace rana akwai abubuwan da ake yi kamar yanzu for example a ciran lendi da sahi muna ɗinki da yutar dizar hakan ga dizar trant kuma a dawo a shiga wanda suke informatik su zo su kuma su hau inar trant ne eh, inar ne ake yi na za a informatik kana su sauka zuwa midi kuma akwai malam da zai haushi kuma mai qur'ani shi ma sai treasure ya sauka shin adadin matan wanda kika fara koya ma suna karuwa eh gaskiya kai muna gani suna karuwa tunda ko da muka fara ba mu mu goma sha yanzu kuma kun gani alhamdulillah an kai wajen hamsin kenan kun ga akwai ƙari kamar wanda kike koya ma in mata ne matan armi ne kamar daga shekara na zuwa shekara nan suke eh to gaskiya akwai yan mata akwai matan aure kuma irin dai daga zuwa kyan zankin na hakan abin da ya sama duka muna samun suna zuwa.